kwararren ɗan jarida kan sha'anin harkar kula da lafiya kuma malami a jami'ar lagos nicklin hanacho ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan irin 'yan jaridar da suka halarci taron bitar inda ya ce an aza harsashin juyin juya hali yadda za a rinka ba da rahotannin kiwon lafiya a jihar. I am confident that we have set the foundation that we have begun a silent revolution in how health journalism can better be done in this state. ya ci gaba da cewa sakonsa ga gidajen yada labarai shine su ba da dukkan goyon baya wa 'yan jarida dangane da irin ayyukan da suke son gudanarwa domin kuwa suna da ƙwararrun ma'aikata 'yan jarida abinda suke bukata shine yanayi mai kyau da goyon baya don gudanar da ayyukansu. A message to the organizations is give them the opportunity to do the work that they want to do. That you have superstars in your ranks and all they need is the platform to do good work. Give support, logistics, financial, and all that journalists need, and you will be amazed the amount of work that they can do. shi ma jami'in da ke wakiltar hukumar gidajen rediyo da talabijin na amurka a nigeria alhaji sani muhammad ya yi karin haske kan batun bitar. mun yi wannan bita ne ga waɗanda suke aiki wato 'yan jarida a gidajen rediyo da talabijin waɗanda muke amala da su a matsayin muryar amurka bayanai da kuma irin abubuwan da kuke tambayan su shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa kwarai muna jin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu saboda a cikin wannan karataswa da muka yi a so tari yan jaridun za su haɗu su tattauna su ga wasu irin dabaru ne da suke so su bullo da shi ta hanyar da za su canza salon yadda suke ba da labarai su da kansu suke kirkiro da waɗannan dabaran kuma su zanna su tattauna akan abin da ya kamata a yi saboda a ga cewa an inganta labarin da ake bayarwa ta yadda za a fahimtar da al'umma yadda kuma gwamnati za ta fahimci wasu guraren da ake da wasu matsaloli ko kuma kalubale ta yadda za a yi a inganta su ko kuma a gyara su abin da muka gani a cikin kwana uku nan da muka yi muna wannan bita ya karfafa mana gwiwa akan cewa akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan 'yan jaridu suka koya kuma da za su yi amfani da shi saboda su inganta aikin su na ba da labarai daga bisani kuma na ji ta bakin mahalarta taron domin yin bayanin alfanun da suka samu a sakamakon halartar bitar sunana uzairu dauda bunga daga gidan rediyon bauchi brc gaskiya na ƙari da abubuwa da dama a wannan bita a kasancewa ni ana ɗaya daga cikin wadda nake shirye-shirye na lafiya da kuma gabatar da shirin kiwon lafiya a wannan gidan rediyo ga shi hukumar a kula da gidajen talabijin ta kasar amurka ta shirya mana wannan bita kan inganta aikinmu na rahotanni akan kiwon lafiya a tun daga farko kwana uku nan da aka yi ana ƙara abubuwa abubuwa da dama da suka hada da cewa lallai yadda zan inganta rufoto na na lafiya don mai da hankali ya zama na irin abin da ake warewa a harkar lafiya ya isa ga wanda aka ware dominsa na farko kenan sannan mai da hankali cewa gurin da nake zannama abubuwa da ya shafi kiwon lafiya da dama wadda zan iya bada da gudumawa ta idan har na yi domin inganta lafiyar al'umma wadda wasu ban sani ba sai a wannan bita da aka manta kwana uku to irin waɗannan zan iya cewa gaskiya na ƙari da abubuwa da dama abin da ya shafi sunana zainab muhammad sabitu ina aiki da albarka rediyo a nan bauchi hakikanin gaskiya na ƙari da abubuwa da dama a cikin wannan ah, taron horo da aka yi mana musamman a bangaren abin da ya shafi kawo rahoto da nake yi a bangaren kiwon lafiya da kuma shirye-shiryen da nake gabatarwa da suka samu suka shafi kiwon lafiya kuma babu abin da ya fi kayatar da nima musamman kan irin yadda aka mai da hankali kan wasu bangarori da aka dan yi kamar watsi da su a nan kasar mu najeriya da kuma irin yadda ya kamata mu 'yan jarida mu haɗa kai mu rika kawo rahotanni a wannan bangaren Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.